sallama ala muhammadin Al sabi wila taukar haka samar kandiyu imamu samar kandiyu ya hikaito in kara kaulin man kala zancen wanda ya ce bita da shaidani da hawan shaidan ala mulki suleiman a duka ga mulki annabi suleiman wa galaba ta hidarin shi alaihi akan mulkin suleiman kun dai san a cikin sulu bakara mun yi muku wannan wata goma ta tilo shaɗinu ala mulki sulaimana kuma kafar sulaimana ko walakin na shaɗina kafar har yanzu a abin da faɗa to kun san yu'allimanin nasa sihir ko a yu'allimunan nasa sihira kuma unzila alal malakai ne bi babila haruta maruta kaga duk muka ce duk ƙarya ne babu haruta babu maruta ko to wa anna misal haza irin wannan rinjaye da shaidan zai yi a kan mulkin annabi sulaimanu to la yasi ba zai inganta ba wa zakar na, ai mun baka labarin kisatu sulaimana kisa annabi sulaimanu bayyana tan tana a bayyanawa ba da haza bayan wannan hukuncin wa man kala wanda kuma dai ce wai innal jasada jasadun nan farka na ala hi jasadan din nan wai ce ai huwal waladun lazi wulida lahu shine dan da aka haifa mashi to shi ma ce to ƙarya ne wa ƙala abu muhammadin makiyun fi ƙisa ta ayyuba wa ƙauli a anni masani shaidanu binusbin wa azabin cewa anni haƙiƙa ni masani shaidanu aljan ya shafe ni binusbin da wahala wa azabin da azaba innahu yadda abun yake la juzu ahadin bai halatta ga kowane irin mutum an ya ta'awwala ya fassara wai anna shaytana shaytan huwa allazi amradahu shine wanda ya shafa musulmanu cuta abin nan ayyubu cuta wal qaddara ya jefa cuta fi barin ne a cikin shi wala kunu zalika illa bi fi'lillahi ai ba wannan abin bai kasancewa sai da aikin Allah wa amudi wa to da shi to Allah na aiko shi dan kuma liyabta yawon dan ya darbe su mutane annabi ayuba din ai wato su annabawan wai sibin ya saka musu abin nufi bai kama yanzu yadda zaka ga ɗa na kirki na kokari ya taimaki uban shi shi ma sai a manna mashi talauci ga dan banza da wadata ya ki taimaka ma iyaye ga dan kirki na neman abin da zai ce rage ya ma iyaye hidima to shi kan shi ya zama sai an taimake shi shin wannan babu jaraba ciki ko ga mutum na na ci a makaranta kullum karatu da yake so Allah ya ki buɗa mishi basira ga ɗan iska da ya ji ya rike to ko zai zama karatun ba ko kuma yi karatun ba zai aiki da shi ba ana haka ko ba haka to wato ma ana kan yi ne wato yana son ya ce mana kulla yau mai huwa fi sha'anin ko wato ba an bani ne ba an kusa bani ne ana ma cikin yi to Allah kar ka sa mu cikin balidai ka ba mu fahimta ka ba mu hadda ka sa mu haddace karatun sannan mu fahimta kar mu rika bin shirbici inna lazi tawqala makiyu yace wakila shi makiyu ke cewa an ce inna lazi asabahu shaytan wanda shaidan ya same shi to ma wasu wasu bihi shaidan a'a a ba ne ma wasu wasu bihi ila ahli ko abinda yau su wasu zuwa ga iyalan shi shine abin da ya samu shi annabi ayyubu abin da ya samu iyalan shi ah, to ban kudin kace a ah, to in haka ne to fa ma ma'ana ta ta'ala ayyusha wa ma an sai nihu illa shaidanu babu wanda ya manta da ni wato sai shaidan in kana nufin shaidan baya da tasiri akan mutane ko annabawa to dan me yasa yanzu ga kuma shi annabi yunus annabi yusha ya ce ta wa ma an sai nihi ko ma an sai nihu illa shaidanu wa ƙaunihi a yusufa sannan me za ka ce ga zancen Allah a sha'anin yusufu fa an sawo shaidanu zikirar rabihi. shaidan ya mantar da abokin zaman gidan yarin yusufu tunawa gurin ubangijin su wato sarkin da kulle su wa nabi nabina me za ka ce ga zancen annabi musa sallallahu alaihi wasallama hina nama lokacin da annabin ya bacci ana salatu bai samu yin sallah ba yawmal wadi ranar da aka sauka wani wadi annabin ke cewa inna haza wadin bihi shaydanin ka wannan kwari akwai shaidan a cikin shi kaga anan ba an tabbatar da shaidan da aikin shi ba akan annaba har guri nawa kaga dai am amfani na annabi jushau sannan annabi yusuf ya tabbatar da shaidan yayi tasiri akan manzon shi ko ba ka ne ba sannan kankat din annabawa annabi muhammadu ya faɗi cewa shaidan ya yi tasiri akan wadin da ji sauka wa bi kauni ko a tawakauli musa alaihi salamu fi wakazihi haka nan me zaka ce a cikin zancen annabi musa da ya a wakazihi a nushin da ya ma wannan baƙibɗi inda suke cewa ha zame amalar shaidani wannan kisan da neman shi da nushi nan to aikin shaidan ne kaga shi ma annabi Musa ya tabbatar da shaidan ya tabbatar da tasirin shaidan ko to malam ke cewa fa alam ka san anna hazal kalaman wannan zance da gani kada ya rudu yana zuwa fi jami'i haza a dukkan guraren nan ala mawridin musamirran da hmm? zai yiwu ba ala mawridin kalamil arabi a bisa guri wanda suke matabbacin zancen laraba POS fim a cikin sifanta wasu kulla kafin kowane abu mai muni yau min shakasin ko mutum a filin ko aiki to sai su kamanta shi bi shaidan A fili ko su ce wannan aikin shaidan ne kama kala ta'ala game da ubangiji ke cewa wato dal oha ita wannan itaciya da ke cikin gidan wuta to hudatta ka ana horo usa shayaɗi ne kai ka ce kawunan shaidanu ne to don Allah zan bi a biya cewa ya taɓa ganin shaidan ka gani amma sakamakon muni fa aka ambace ka eh. wa sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce fal yuqatiluhu ko ya tafi kashe shi wato fa ina hu wato huwa kaga annabi ya tabbatar da shaidan ya tabbatar da aka shi wa ayran har yau fa inna qawla yusha zancen yusha cewa la yalzamu nal jawab jawabi ba yalzamta mu anwa akan shi is domin lan yasbut lahu fi zalika alwaqti nubuwatu domin lokacin nan annabta ba mu da tabbacin ta samu gare shi ma Musa tare da annabi Musa a lokacin da suke cewa wa ma'an sai nihu qala Allah ubangiji ya ce wa iz qala Musa li fatahu tana lokacin da annabi Musa ke gaya ma yaron shi ba shine bai sha'un wal marwiyu abinda da aka rawaito annahu ma nubi'a shi yushawa an annabta da shi ne ba da mautu Musa bayan mutuwar Musa wakila wasu suka ce a ƙubaila mautu kahin mutuwar shi annabi Musa wa qaul musa zancen musa kana ƙabla nubuwati kafin annabta yusha'u ne bi dalilin ƙura'an da hujja ta ne, wa qissatu yusufa da kuma qissar yusufu azzukira an ambata annaha kana ƙabla nubuwati ta kasance kafin a bashi annabta ne wa mu mufassiruna masu tafsiri sun ce fi qaulihi an sahu ai ne sun faɗi zance biyu wai wannan kalan makulin shi kaulai ne a haduhuma ɗayan zantukan nan biyu an lazi an sahu shaidanu abinda shaidan ya manta da shi to zikira rabbihi anna a allazi an sahu shaidanu to zikira rabbihi to ahadu sahibai su ne ɗaya mazauna gidan yari ne a fassara waɗannan malamai wa har yau a tawarabu al maliku rabu dinnan to sarkin da ake nufi ai an sawa an ya zukura lil maliki ya mance ya ambata ma sarki sha'ana yusufa al'amarin yusufa alaihi salamu wa aidan bayan haka fa inna misla haza irin wannan min fi'il ne, daga aikin shaiɗan to laysa fi tasalludun ala yusufa anan babu taka haye da ya ma yusufu wa yusha da yusha bai musu taka haye ba bi wasa da wasu wasu wasai wa nazgin da wata ɓanna ko fisga wa inna ma ko bishigulin hawaɗir hima wannan abu da ya shafi shagaltar da tunaninsu ne <coughs> bi umurin ukhara da wasu al'amura ta daban wata zikirihima ko da an wato da wasu min umurihima daga al'amuransu ma yunsi ma ma nasiya abinda zai manta da su abinda dama suka manta shi wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa sallama inna haza wadin bihi shaytan wannan kwari yana da shaytan a ciki falaysa fihi zikr tasalludihi alaihi babu inda aka babu inda aka nuna shaytan ya samu karfin hawa bisa ga annabi wala wasu wasu ti ba a samu ikon yayi wasu wasi akan annabi ba shine wala wasu wasu ti lahu bal in kana bi muqtara zahiri in ma zaka fassara hadisin da zahirin abin da annabin ya amfani da shi to ai ga shi annabin karba yana ya bayyana da amra zalika amra zalika shaydani al'amarin wannan shaydan wato bi kauli da inda annabin ke cewa inna shaydana a cikin hadisin ai annabi ya ce haƙiƙa shaydan a ta bilalan ya zo bilalu falam yazal a a menene yuhaddihu bai gushe ba shi ɗan yana ƙara sa mashi daɗin bacci eh, ina abin da uwa take mu yaro izan ya ƙi bacci to in ma akwai na haka hatana ɗan buggaɗewan shi kaɗan-kaɗan da haka ko eh? to shi irin wannan to shi ne yana wannan dai abin ko ma dai mai sunan shi Jinji gashin na na tebaci to sai shaidan na mabulala ka ka san da wani abu da ake faɗa a hausa ana cewa in an ciza to asalin magana kun ga ɗera ne da sada da ke takama da ƙazanta sai mutum ya gama cin tuwo da miyar da da ko wani wani ma bai shi kenan sai a ji mun saba da muna yan ƙananan sana'a wani hasaye maka haka wai kan ƙanshin mai gidansu kaga wani ai ba daidai ne to idan mutum na bacci iyaka don lokacin nan kaga iyaye mu ba sa da wadata galibi sai an lori ne ake maka karan gado shi ko da kudin cizo ya dame ka in ba haka ba ƙasa ake kwankwanciya haka nan to idan ka saki hannu naka to bera in yi zo haka tun da kana wuce yi isa zana to shi kenan sai yana jin wannan warin gashi kuma na haka sai dan lasa in yi dan gishir gishirin da na to sai ya rika cizawa to idan yana cizawa idan kai kamar za ka janye hannunka sai ya tsaya sai ya hula ya to sai ka ji sanyi shi kenan sai ka bar mashi to shi kenan sai ka ƙara ɗiba to an sha ko da mutum zai wa wayi gari a gugu mishi kan yada to abinda muke so na kawo wani kisan ne ba dan ita kisa ba Don kwantar da hankali da shaidan ke mabilalu yana ta lallashin shi yadda bera dina ke hurawa don kar a farka kar a janye hannu to hakanan shi ma shedan ke ta lallashin bilal yau buji jiga shi ya ta mashi haka a ɗabi'ar jinjiri domin ya natsu dai to kaji to muje ina muke hmm? kama yi hadda'u sabiyu kama da ake kwantar da hankalin ko alalashi jinjiri hata nama ko har ya zanya yi bacci fa'alam to malam ka sa ana ta shaidani salladuwar shaidan fi zalikal fi zalikal wadi a wannan wadi to inna ma kana ala bilalin alamuwa muwakkal kala kala'at al ya faru ne a kan bilal wanda aka wakala shi da yi gadin alfizar. domin annabi ya ce mishi gadin alfizar. to abin nufi annabi ya dawo ne a ta shi ka tafi ta shi ka tafi ta shi ka tafi annabi ya dawo daga tafiya ne ko yaƙi ko tafiya da an faɗi da yansu to sai aka shiga wani kuri haka sai aka kwanta to annabi ya gaji sai ce to ka tsaya ka kai nan mana alfizir yanzan alfizir ya fito ka kira sallah ka tashi umar sallah ya ce to to kaga shi kenan annabi ba ya suke jiki ba da fita da shi irin kamar yanzu irin ka ga da samari da mata wanda suka san mijin suna da kokari a yanzu ka kama baccin su lokacin azumi din da maguro su domin sun san kullum mijin na kokarin tare su ko ba ka ne ba da yara da mata gaske to irin haka sai annabi sai suke jiki to shi ko shaidan ya zo haka sai na ta lashin bilal to wani kuma kaga bilal nan dai ba annabi ba ne kuma wanda ba annabi ne ba shaidan na iya mashi wannan kofi da wannan to kaji haza wannan in ji Alana kaulahu in mun sanya zancen shi inna haza wadin bi shaidanu to tambiyan ala sababin nan in mun dauka wannan zancen da annabi ke cewa wannan wadi yana da shaidan ya nuna faɗakarwa akan dalilin bacci an salatu wato gabarin yin sallah wa amma in ji alnahu tambihan ala sababin rahili amma domin da annabin ya faɗa ka sai ce to ku tashi mutum ku tashi mutum ko aka ƙara gaba aka je aka yi sallah to amma in mun sanya shi faɗakarwa kan dalilin tafiya ne anil wadi wa illatan sannan kuma dalili ne ɗaya eh, tarki salati bihi yadda aka masala a wannan gurin to ko dalilun masaki hadisi zai ibn aslama to wannan ya zama kamar dalilin koro hadisin zai ibn aslama fala tarana bihi ba wata gaddama a wannan fi hazal babi wali bayani don bayanin shi an yi a can wata fa iskali to kuma an dauke rikicin shi Faslin wannan fasali kenan wa ma qawluhu sallallahu alaihi wa sallama amma annabi da shike cewa faqad qamatid dalailu hujjoja ta tsayo alwadi hatu bayyana nu hujjojan nan <laughs> bisa hatil mu'jizati da ingancin mu'jiza ala sirki a bisa gaske shi wa ajma'atul ummatu <clears throat> al'umma kuma ta yi ijma'i fi ma kana dariquhul balaga cikin abin da hanya shi to isar da manzancin annabi muhammadu to ya isar da cewa annahu ma'sumun fihi annabi abin amintawa ne fihi ai fil balaga kun san an yi amfani ne da sunan mazari amma muku mazari ai fil iblagi ne mm-hmm. to sai aka rage harafin domin ya nuna zai yi magana wato sunan mazari an kare annabi min ikibari daga ba da labari an shayin ga wani abu min ha daga waɗannan labarai ya ba da labari wato biki lafi ma ko bihi sabanin abin da shi annabin ke ciki la ba da nufi ba wala amdan ba da ganganci ba wala sabu ba da rakon ba wala galadan ba da kure ba amma ta amud menene nan hulbi kowa na shi haka ne hu hu ba ni biron kan amma ganganta sabani fi zalika a wannan abu da ake magana to fa mun tafin korare ne bi dalilin mujizatul qa'imati saboda dalilin mujiza wadda ta tsaya makamu qaulin lahi wadda ta tsaya a matsayin da Allah ke cewa sadaka manzo ya gaskiya fi ma kala cikin abin da ya faɗa ittifaqan abin nufi wai malamai sun yadda gaba ɗaya cewa mu'jiza tana amfani ne da cewan gaskiya ne abin da ya ce kunga tana ke samun bambanci tsakanin mu'jiza wato da karama ita mu'jiza dama za ka yi ta haddi da ita ka yi takara ka ce wanda bai yadda ba ga taka shi kuma fito da tashi ba shi ne ta haddi ba mm. ita kuma ka ga karama Allah nake ganin dama ya kare ka ko ya baka abin da mutane ke zaton ba zai baka ba ko ya kare ka daga abin da suke nufi da kai na shari ko ya baka wani matsayi wanda su a ganin su to sai su ko sai suwa ne to sai a baka kai na'am menene to bari dai in faɗi ni abin da na sani ita mu'ujiza in Allah ya ba annabi to mu'ujiza tana wakiltar Allah ne maimakon shi Allah ya zo da kanshi yana cewa wannan alin isyaku annabi na ne to sai ya ba alin isyakun na mu'ujiza abinda bai yiwa sai yi abinda kuke ganin gaba ɗaya ba zai ba irin ce ma annabi salo guwa ta fito a bisa dutse dan Allah Ali guwa ta fito dutse ba ko ruwa da aka san yana fitowa a dutse babu madingiri babu komi to daushe dubara za a ce ma ruwa ya fito cikin dutse amma kuma ya kowa dai ya san akan samu ruwa na fito cikin dutse ko ko ba gani ba to za a ce wai taguwa ta fito ciki kuma ta fito cikin nan kuma ita ma ta ta ciki a nan kuma ta yi ali wannan abu na yiwuwa a hankalce to suka nema gurin salihu kuma ya yi to wanda bai yadda ba shi kuma ya nashi da wani kuma wanda bai yadda ba sai ce to kuma wannan taguwar ta zama tsuntsuwa ko ba ka ga ya kare ta salo ba ko kuma sadda za ta fito sai ce ki koma to sai ta koma annan bai kare ta salo ba to ka ga mu'jiza kenan to ita kuma karama ba a gare ta ita karama zabi ne na Allah abin da ake nufi da zabi na Allah ana iya baka karama walanta ne mu ta ilimin kaifi na kowa mutane su yi su yi su ta hadace suna haddace ba ba su da cewa amma sadaddu za su hadace goma ka hadace ɗari da kuma duk karatun da ke da wuya kai sai a cire maka wuya shi tuna dama da wuya da sauki ba su a hannun kwasi a hannun wa to shi kenan izan yana son ina maka magana ta bangaren karatu kenan ko irin wannan fahimta da muke a baka fahimta abin da aka ɓoye ko ni shegantaka ko ni kirki ka gano cikin tunanin kudu ana ba mutum wannan karama ka ji wannan to kuma karama ba ta da iyaka sai abin Allah ya mu ba abin kawai ake so a fahimta ba a sanin waliyi da karama ana sanin waliyi ne da abu biyu in mutu salu da mamurati wacce na bulman hiyati biya umarnin Allah kiyaye dokar Allah shehunmu ya ce ko da ka ga mutum na tafiya akan ruwa ba shi ne mizanin zaman shi ba ai shi kifi ba a saman ruwan yake tafiya ba a ya yake tafiya sannan shi wannan waliyin ka shiga ruwan ne ba ciki aka haife shi ba sannan in ya ga tsaye shi kuma zai fito ko ba haka ne ba to shi ma da kifi ba ina aka haife shi ina yake kwana to akwai kifin da shi ke waliyi ko ko ubangijin kifi da daban ubangijin wannan wali na karba idan kuma kaga waliyin kana ta tashi sama tashi sama to ba shi ya nuna wani ba ne. tashin shi sama a to ai ya tashi sama ne kuma yi gaba tsaye shi kaga zai dawo ko ba gane ba to shi zuwa na haihuwa shi. ko min tsaye ka ko baka cewa uwa ka sama ta haife ka sannan a saman nan baka gan shi in ya gama komai a saman zai kwana shi ba zai kwana kasa ba kai kuma ka gama kaza zaka ashe kaga tashi sama bai nuna wani wali ya ake a gane wali In mutasalul mamurati abu'l manhiyati kiyaye dokar Allah da bin umarnin Allah kuma sannan ba sai ka karbe da rika wani ba don sai na abokar shine shugaban wali to shi kuma nan da rika wani don ba wani abu da ake ce ma walici illa ka da Allah Allah ya da kai kai kishin Allah Allah ya kishin ka duk ku rike hannun juna ka yadda da shi ya yadda da kai inna Allah ma lazina taqaw to akwai yiwa sai wane ya baka da rigashi to in don mutum bai baka abun shi sai yana son ka to in wali bai son ka kaga nan kai ba za ka ji tsoron Allah ba to to to babu izini ba ta jadidi babu ka'ida wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu to da kayi wannan shi kawo shi nan yanzu misali shi karama na waliyin daga eh. shi ba ana shiryawa kenan a yi shi a'a waliyin ma kan mutu ba a yi mashi karama ba to mashi ruzaki ba suka tambar yanzu sai waliyi sai ku zauna da shi nan anguwar ba ina maka alfahari da ni ina fasa kaina a waliyi ba misali sai ka zauna da kamar irina na yanzu ina karatu kana zaki ya rubuta littafi ana ta tsiya dan banza ya zaka mana wani ya duk a gaba shi kenan sai in zo in mutu kuna ta Allah ya isa Allah tsini in mutu sai in baku sai Allah ya fahimtar da 'ya'yan ku littafi sai su zo su luzumta kuma idan babu wanda suke gani nuna ko ku kan kun Allah ya kashe ku sai ba na mutu sai ku gane gaskiya ta sai ku ta yi suke fari akan abin da kuka yi mun kuyi ta kuma addu'a a yanzu to da cewa ashe babu mutumin kirki irin wane to wannan duk karama ce mala abubakar ba sadda kake da ne ba ya kamata a yi maka abu dangane idan ka ba to yanzu kasa ta rufe ka kuma wai a zo kuma ana ta maka addu'a ana ta girmama ka to wannan ka gadi yana iya zama karama na baka misali da ni ne a kusa ba dan ni wali ne ko zan zama wali ba a ni mai zunubi ne ina neman gafara Allah ne to ka ji yadda suke ko ba ba abinda Allah bai mutum karama da shi ko ba sai wani na so ba kuma sai ya yadda ba ba kuma magana tashi sama idan kuma kaga kai mu mutum abu ya ce a ah, to mu za a yi haka a ah, to shi kenan to za ku ga abin da ba a so to zai ko sani to wallahi kurkura ce in ka ka ta mota ta buye ko ba to kuma shi ya barace ka ko kaga arzikin shagon kana ta kara wallahi tallahi ba karama ba ce ba wallahi tallahi kurkura ce wallahi kurkura ce Eh, kurkura wani abu ne wanda maguzawan mu da jahilan muke da shi idan mutum ya cika zafin rai to sai tattale ta idan ya yi ta in ya dole da kamata mashi rai idan ya nuna ka abu ne da ya ce to ka zama shi za ka zama idan ya tsine maka sai ta kama duk abin da ya faɗa sai ga Allah kan tattar da abin wannan kuma halittacce ne a shi kuma halittacce ne shi wannan shi kuma ai halittacce ne yadda ka san basira ne na yanzu dukkan munan misali alhamdulillah kowa yana da basira irin tashi ko to da Allah wa ya bashi ba rubutu aka sha ba ba da wani bane ba dan wani na so ne ba dan kuma wani bai so ne Allah ne ya ga dama ya baka to haka wannan kandun bakan sheke ai shi halittacce ne Allah ne ke sallada shi to shikenan yayi to kaji malam to ina muke kala to sai ce to ittifakan wato yawa sadaka annabi nan ya yi gaskiya fi ma kala cikin abin da ya faɗa ittifakan duka malamai sun yarda da haka kai bi da baki ahlul millati da gaba ɗayan mazowa addini ijma'an taro su gaba ɗaya wa mahuquhu ala jihatil galadi fi zalika amma aukuwar wannan saɓani a ta ɓangaren wai a samu kuskure fi zalika a wannan bayani to fa bi hazihi sabili ko to a wannan dalili inda al-ustaz abi ishaq al-isfira'i wa man qala bi qawli da wanda ya faɗa da irin faɗa shi wa min jihatil ijma'i faqat wa wurudu shar'i da zuwan shari'a bin tifa'i zalika da kore wannan wa izmatin nabi da ismar da Allah ya wa annabi Muhammadu lamin mugutaran mu'jizatin ba dan abinda ita mujizar kanta ta hukunta ba to wannan zance ne inda alƙari bakan bakar ne wa man wafaqa da wanda suka dace da shi a likitin ko mene nan yau likitin lafin domin sabani bai nawa tsakanin su fi mukutara dalilin mu'jizati a cikin hukuntaccen dalilin mu'jiza lanu nu dawul wanda ba za mu tsawaita ba da ambatan shi to fa kwariju fana kharuju sai mu fita an garin likitabi in muka ce zamu biyo mashi to sai mu fita daga bukatar da littafin ke kunshi da ita falan na atamir yanzu dai zamu dogara ala mawaka alaihi abinda akan abinda mawaka alaihi ijma'ul muslimin abinda ijma'in musulmi ya hadu akan shi shine annahu la yajuzu alaihi khulufun kuma babu sabani a ciki fil qawli a zancen shi wa bilagi shari'ati wal ilami da sanarwa bai ma a khabara bihi da abin da shi annabi ya ba da labarin arabi wato daga sha'anin wuni duk ana babu saɓani babu kowane rikici menene nan ba nan kashe wani wa ma auhahu da abin da ubangiji ya yi mishi wahayin shi ilai zuwa gare shi min wahayi na wahayin da Allah ya yi la ala al'amdi ba a kan fuskar yau nufi ba kun san bambancin amdi da ta'amudi idan aka ce al'amdu to shine ainihin nufi idan ka sa ta kai ta ifin aino to shi ne ake ce maganganci kun ji wannan? na? shi ne ta'ammada kai baka ta sarfi abin nan nunka an bakin nan ta wato abin na mimi kai ta am am am din na migire shi to wannan shadda ita ce ake ce mata tar'ifi <clears throat> akan ce mata shiddatu ana ce mata shadda kuma akan ce mata diyakan to sai na muke wala ala gairi amdin ba ta ɓangaren nufi ko ta ɓangaren rashin nufi wala fi halayyar ba ko a halin yadda hali biyu wani yadda wasu haɗu ko na hushi wasu ya ta ko lafiya wani marla ko na ciwo wa fi hadisi abdullahi ibn amr qultu ya rasulullahi a aka tubu kwallon ma asma'u minka yake tambaya annabi muhammad shi in rubuta duk abin da na ji da gurinka kala sai ce na'am da gaske abin duk ji rubuta qultu firla wal galabe ko da a halin hushi ko yadda kala na'am ya ce to fa ni la kulu fi zalika kulli illa haka annabi ke cewa ai a halin hushi da halin yadda ba ni faɗa abin da bai zai kasance ba yau ba ni faɗa abu sai in gaskiya ne wal menene nan wal nazid za mu ƙara ma'ashar na ilayya abin da muka nuni yau zuwa gare shi min dalilin eh, mu'jizatin na dalilin mu'jiza alaihi a wal nazid za mu ƙara to a'a wal nazid kai wannan karatun dole a yi mishi tawuli kaji wannan za mu ƙara bayana bayani alama asharna ilai bisa abinda muka yi nuni wato zuwa gare shi min dalilin mu'jizati ya wani dalilin mu'jiza alaihi ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau ai karatun ba zai fita ba a tara mafa'ulai biyu kuma wanda kowane ɗayansu to fili ɗaya ya ishe shi kuma ba ta nazu ne ba ba ishi gali ba ba zai yiwu ba na'am a'a ma na nan maɗinta ala ce za ka ƙaddara ala ma a sharna ilai wato fana na ƙulu sai mu ce iza ƙamatil mu'jizatu idan mu'ujiza ta tsaya ta tsayu ala sirki a bisa gaskiyar annabi wa annahu la yaqulu illa hakan kuma annabi bai fada sai gaskiya wa la yuballighu an ba zai isar da abai ce da gurin Allah ba illa sirkan sai gaskiya wa annal mu'jizata sannan mu'jiza qa'imatun ta tsaya maqama qaulillahi matsayin faɗin Allah lahu ga wannan bawa sadaka ta kai gaskiya fi ma tazkuru cikin amma da an bada shi anni daga gurina ne wa huwa yaqulu shi kuma gashi sai na cewa inni rasulullahi ilaikum uballigu kuma ursultu bihi ni manzo Allah ne zuwa gare ku kuma ina isar da abin da aka aiko ni da shi ilaikum zuwa gurin ku wa ubayyinu lakum ina bayyana ina bayyana muku ma nuzila alaikum abin da aka sauka muku to bin da Allah ke nunawa wa ma duku Allah to wannan annabin bai fadar abu a bisa kan son zuciye shi ai an hawahu Allah ta wakilci lamiri ai wa ma duku an hawahu bai fana abin da ran cike su so Yin huwa almuhabihi abinda annabin ke faɗa to bai kasance ba illa wahayin yuha sai wahayin da ake aikowa kaga yuha na ci ne na wahayi don ya zama kamar matsayin taukidi ba irin yadda in kana ba mu labari fa zaka ce ka gani nan? to ina gaya maka da kaina ni nan da ka ganna nan to kai din haƙwa nawa ne ka ce kai nan, ka ce ni da ka ganna ni nan da ka ganna da kaina to duk wanka da magana kake sosan gaske idan ka tafi farida gashi nan ma batsa batsan malam ya tsara mana shi ai daga tana ɗauko shi sai na sauko da shi har yanzu galibi masu karfi na ma ai turkun sun yi wannan amma za su sauka lafiya kuma ba su gan shi ba da inda tanwini ke wakiltar lamiri yau wadanda ai yana nan ai shi karatu na gaya maka wato kama ɗa ne to darajar shi uban shi ai an ciro ne sai dai kawai yanzu ba za ka dinga bincike na waye uba na idan ake ba a ba za ka yi wannan ba to ya daɗe da wurin duniya to mu je to ina muke wa qad ja'akumur rasulu manzon ku zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum wa ma atakum rasulu fakhuzuhu abinda annabin ku zo muku da shi kaga da shi wa ma rasulukum abinda manzon ya zo muku da shi wane ne wannan manzon namu annabi muhammadu to wannan yana daga cikin hujjan mu da ba mu bin kowa kowa ya ce a shi sai a ce an ki domin Allah na ganin wannan waliyin naka ji ko shi sai ya ko wanda baka so to shi ne annabi muhammadu gashi wa ma ata mu rasulu abinda manzon ku zo muku da shi to fa ku zo to ku karbe shi to shi wanda aka ce shi ma in ya zo da nashi a karba to shi kuma annabi wa sunan shi babu halin ka da ya ce mushi annabi to ko baka saka ce Allah bai san da shi ba Allah ya san shi amma ya ki aiko shi eh na da amma yanzu annabi muhammadu ya zo da qur'ani ko ba shi zo da alqur'ani ba duk wanda ya karanta alqur'ani ya sunan shi hadisin annabi muhammadu annabi ya zo da shi ko ba shi zo da shi ba wanda duk ya karanta shi a sunan shi to shi wannan abin da suka ce annabin ya faɗa billahi lazi la ilaha illallah ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne in ni farau abdullahi yanzu ni kafiri ne to ko musulmi ne ko baka so naku sannan musulmi ma ba ma wawa ba wayayye wanda ke da experience ba dolo wanda ake cin shi da abu kazan tsumma ba kuma wanda di ya isa shi kuma ya ce hadisin annabi shi ma karya ne karya ne ƙarya ne ya ga zai kwana na karkashin rumfin musulunci su wannan almarar na ce karya ne mai cewa annabi ya bashi karya ke wallahi ba bashi ba saboda annabi ya fi son abubakar da shi ya fi son aisha da shi ya fi son fatima da shi ya fi son aliyu da shi ya fi son usman da shi ya fi son abubakar da shi ya fi son al'asharatul mubashara da shi dan me zai hana su shi ya bashi ba kuma shi to to ba ma san shi ba to da kan lissafo na da ne eh eh lafiya jini ba san fara samun gurbata wallahi kariya suke Allah ko lokacin da ƙarya suke akwai ƙadariyawa ko lokacin nan a wani lokaci ne aka kashe usmanu ba lokacin fitina ba ne to a lokacin nan babu fitina sannan da annabin ya bar duniya ita fadima mai tayar abubakar ba an ɗauki lokaci ba wannan ba rigima ba ne da annabin ya bar duniya kwana nawa ake ana a rasa yadda za a yi da shi kabari musulunci bai faru a banza ba zai kare a banza ba cikin tashin hankali ya zo a cikin shi kuma zai koma wannan masu gajeren tunani ake yaudara da wannan duk abin mutum zai baka kauna za ta sa ya baka to ba wanda annabi ke kauna irin abubakar irin aisha irin fadima irin waɗannan kuma shi wanda mai faɗa shi fai kai kan shi karka ce da da akwai isnadi aya ko hadisi ta zo billahi da ko kare tashi kafiri ne kuma kai ka sani malam tunin wannan abin da suka ce annabi ya bada da shi ya bada duk wanda bai yi ba fa kafiri ne saboda ai ga aya ka faɗa ta yanzu wa ma mu rasulu ko sannan wa ma wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yatabi gaira sabilin muna a ce annabi ya aiko ka ce a'a kaga da dakinan duk wanda bai yi wannan abin da suke yi ba da kafiri ne yanzu duk wanda bai yi ba kafiri ne na'am na ga wanda kan sabo sun kuma ga aka lissafa kai malam khairu qurun qarni sun malazina luno sun malazina luno kuma gashi ne yayi walazina amanu adi laha wa ur rasula wa ulul amri minkum yanzu in ina so in damfare ka wallahi zan iya rikide maka in zama wali wallahi tallahi a wannan basirar da ke kaina wallahi in zan damfare ka wallahi zan damfare ka in zama wali wallahi tunda ba wani abu ne ba dubara ce ko kai a zaton gaban da dubara to ko banda karatun da zan yi damfara yanzu haka akwai mutum in na faɗe shi ko baka san shi da ido ba ka san sunan shi a nan garin wallahi fitacce ne amma bari mu dan karasa karatun domin kan mu ci lokaci to fanta hugo a to fala ya sihu bai inganta an yuje da minhu a samu khabarul labari minhu daga annabi fi hazal babi a wannan babi akan son zuciya to biki lafi mene nan Saɓan abin da ya ba labari ala ayi wajahin kana to saboda haka falau jawazna alaihi galada da za mu ce akwai halaccin korewa daga annabi muhammadu wasa ko yawar kwanna to fala ma ta bayyaza lana min gairihi wala katalada alhaqu bil baɗili da gaskiya ba ta rabe ba daga wani gaskiya kuma da gaskiya ta cuɗanye da ɓanna abin nufi duk wanda ke magana ba da qur'ani ba ba da hadisi ba akwai ya kure ko ba zai yi kure ba to sai a auna a bar mashi kuren sha dauki daidai shi ko wannan gaskiya ne to za a ce a danganta ma annabi haka a ce a magana annabi akwai ta dauka akwai ta jefawa babu ta ba ba babu ta jefawa fal mu'jizatu ka ga mu'jiza to mushamilatun ala tazikihi ta kunsu akan gaskata annabi Muhammadu jumlatan wahidatan gaba daya bi da khususin ba sai an ce banda kaza ko hadda kaza ba saboda haka mene nan bani bani biron ne fatan zihun nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika kulli wajibin tsarkake annabi daga waɗannan abubuwan da muka faɗa wajibi ne burhanan min jihatul burhani a ta bangaren hujja wa ijma'an daga mu malamai kama kala hu abu ishaqa alhamdulillah salatu goma ga nabi muhammadu